min asma'il iljanna, suna na goma sha ɗaya daga cikin sunayen aljanna kai ya ma jero da yawa wasani ashara maka da sadikin wa kida sunayen aljanna ne قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق نفر كوشينا وأن مقعد صدق على الجنة فصم الجنة مقعد صدق لحصول كل ما ما يراد سبود انا سام دك ابوندا اكي نيما من المقعد الحسن فيها وين زما مي كيو اشكي كما يقال مودة صادق سا... مودة صادقة إذا كانت ثابتة تامة وحلاوة صادقة ما أكن فديه wa jumlatun sadiqatun wa minhu al-kalamu sadiqu wa minhu daga cikin rakaci al-kalamu sadiqu li husuli maqasudihi minhu saboda an samu abin da ake nema daga gare shi hmm? eh? eh kalamu al-kalamu sadiqu لحصول المقصود مقصوده منه وموضوع وموضوع هذه اللفظة ولن ون اللفظ مقعد صدق في كلامهم الصحة والكمال في مقعد صدق إمبا واتو أبن da ake دي أبن abin da abin da ke nema ciki ومنه الصدق في الحديث والصدق في العمل كذا إن كنت تسيكينا الصحة والكمال أغا كي متوني أي جسكيها أما غنا أغا غا تككاتي يا أي جسكيها أي نيا تبتا يا أخو تككي والصديق الذي يصدق قوله بالعمل shine siddiqi wanda ke tabbatar da maganarsa da aiki magana in yayi a ina za ta aikinsa zai gaskata yanzu kamar wancan eh, in ya muri mu dai a sarari ai kaga ya gaskata musuluncinsa da aiki ana ba da dubu ɗaya dubu kaza kai kwanan nan ka shigo cikin jama'a ka ɗauko dubu hamsin ka kawo a lokacin kuma dubu hamsin ɗin na dubu hamsin tunda an yi ya ba da wannan ne tun kafin dala ta yi wannan farin din kafin naira ta yi irin wannan kalamin rufowa shekara sha biyar da ta wuce da kullum abu zai zo maka sai ka gani wata rana amfaninsa ya zo maka to wannan kaga magana sa ta gaskiya ce gaskiya da aikin nan nasa ya tabbatar da gaskiyarsa ko da ina da wani manufa sai mu ce shi da Allah ce ya zo ne ya bayar don ya samu shiga cikin wannan wannan ba mu da ikon tuhumtar sakamakon tsaga zuciyarsa mun gani annabi ya hana mana irin wannan binciken wani ya ce la ilaha illallah ba dan Allah ya bai ce ka shiga zuciyarsa ka gano sai mutum ya ce la ilaha illallah ka dauke shi ka mutum ya tafi yana aiki da dukiya ba dama ka ce wannan ba dan Allah ke Allah ne man girma yake kai mun shiga muna cikin tsaka mai wahala Mutanen mu kafin ga ba su tarbiyyan addini mutum dai ni gashi zai mutu amma bai yi komai ba mala abubuwan igiya jike munafunci munafunci bil amali wasidqu wasadaqu kenan bil fatahi asalabu min rimahi as-sulbu min shine as-sadaqu mana kakkalfan mashi Hmm? shi ne ƙarfi ba na ce ƙarfan mashi ba ƙarfa daga masu wa yuqalu lirrajuli shuja shi ma a sadaqu ɗin innahu lasu su masdaqun ay sadiqun hamlati na ce mai ko aiki mutu yake ai sadiqul amali kaga ina neman ya ɗauki kayan da ya fi ƙarfin sa sai an tare shi sai an hana mashi da kuwa kayan da wani yaro ya ɗauka yana daka da suka biyu to yaro ne malam kawai da ya ɗauki wani buhu malam sai bayan sarama ba aka hana yi je don da ya ne sau ka gane da wani dole za ka ce wannan mai gaskiya ne a sanari kuma sanari aka ce mu ya kunce da shi وهذا مصداق هذا أي ما يصدقه ومنه الصداقة تكي أقوي أبو صفاء المودة والمخاللة شيني أنين أبوكي صداقة تونن أنين يعني دقسكي حقسكي أذكانه ومنه صدقني أنين يعني، آه me alƙitalu yaƙin nan ya gaskata min ya tabbata ai wa saddaqan li mawadda wa minhu qadama sadiqin an koma ɗayan kenan tun da cikin sunayen ba an ce maka da sidiki wa qadama sadiqin to wannan shine wannan wa lisanu sadiqin wa madkhalu sadiqin ومخرج صدق وذلك كله للحق الثابت المقصود دون غسكيا تبتتا دا نيمة الذي ير يرغب فيه بخلاف الكذب الباطل الذي لا شيء تحته وان باب قومي كاركشن صار ولا يتضمن امرا ثابتا bai kunso wani abu ba tabbatacce kattu wa fassara wa fassara qaumu qadama sadiqin dinna bil janna shine wanda nace muku ko ya kafara da kalmomin sa kafin wa fassara bil a'mali allati tanalu bihal janna qadama sadiqin din wa fassara bis sabiqati allati sabaqat lahum min Allah wani ainihin eh, rabo da iri gane daga gare su daga Allah wa fussira bin rasuli allazi ala yadihi wa hidayatihi eh, eh, amina fassara shi da jakadan Allah bin rasuli kai manzo allazi ala yadihi ko wa hidayatihi Badi, hmm? ka dinga magana yadda zan gane. ina ne na ina wa fassara bi sabiqati i eh. ba na ce na maka magana ba cewar ana fasar da rabo wanda ya riga daga mutum tunda abu ko ai wanda ya riga tun lokacin halittarsa sabiqati allati eh, sabaqat eh, lahum min Allah kaman wanda tuntuna ya ce rufi'atil aqlam wa fassara بالرسول الذي على يده وند أفهنون سنشدي آيتي وهدايته قالوا ذلك والتحقيق دفعا يوانا فسروري أما إن أنت في قدم صدق قدم صدق والتحقيق أن الجميع حق دف فسر فسرنا دسوك يسكياني فإنهم سبق لهم من الله بذلك سابقا kaga na kan nan tambayan kamar ita ce ta dawo bil asbabi da wasu hanyoyi allati qaddara halahu, Allah ya qaddara musu ala yadi rasulihi kaga ai qaddara ce Allah ne shirya Abubakar ya zamo tare da annabi Allah ya shirya su Umar kai gaba ɗaya sahabban na Allah ne shirya su ya rabo ya riga ya sai kawo su wancan lokacin mu kuma muka tsinci kanmu a tsakiyar irin wannan lokaci a cikin irin waɗannan jama'a a cikin irin wannan halaye ko ka gane kana son za ka yi aiki ba abokan aiki sannan ana cikin tsakiyar aikin ka ga wani abu ya taso wanda ƙarfi ina nuna ka eh, eh, ya sa ka kai fushi ma ka bari sai Allah ya taimake ka ba banza ba aka ce ah, wanda ya rike sunna a ƙarshen zamani yana da ladan sahabi hamsin saboda ai a wannan zamani kai addini da wala dole sai ka zama dan munafiki munafiki in ka miƙe anan ka bauɗe shi in ka miƙe yau da zaka bauɗe ma ka san ka bauɗe da sauki ka bauɗen kana ga kai ne shugaban yan daidai na duniya kuma bauɗe kake a karkace kake amma kana ganin kai innan ku ne shugabannin gaskiya kaga ga rabo ne da Allah ya sa aka Allah ya ɗebe shi ya aje shi daga cikin irinsu bil asbabil lati qaddaraha lahum ala لهم يأجي موسو جزاءها يوم لقائه ولسان الصدق وانا هرشي نجسكيا هو لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال وجميل الطرائق وفي كونه لسان صدق إشارة إلى مطابقته للواقع أبن يعيدي ديدي دعيشي دي هو أنه ثناء بحق لا بباطل ومدخل الصدق ومخرج الصدق هو المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامنا على الله الله يا مصر وهو دخوله وخروجه بالله ولله وفي الله وهذه الدعوة wannan kira min anfa du'a'i wannan du'a'i kai yana daga cikin mafi amfanin du'a'o'i lil abdi Allahumma kharijni makharaja sidqin wa adkhilni madkhala sidqin فإنه لا يزال داخلا في أمر آخر وخارجا من أمره فمتى كان دخوله بالله ولله وفي الله وخروجه كذلك كان قد أدخل مدخل صدق وأخرج مخرج صدق سيمتاشنك والناظم رحمه الله